yanzu muna tare da Major General Rogers Nicholas wato tiyata kumanda na Operation Lafiya Dole. A ranka da yanzu ka gama bayani game da wato zama kuka bawa waɗanda ake san cewa 'yan kungiyar Boko Haram ne da su mika kansu da kansu kuma har ma kun buɗe wasu wurare da ya kamata ce sun kai kansu saboda a yi masu ahuwa ku za ka yi mana karin haske cikin harshen hausa yanzu ah, muna cikin maganar nan na yawa maganar da yan bukoran da suka yi tuba yanzu mun bude musu wajejen da ya kamata in su wani suka yi tuba zai suke su yi surrender akwai wanda muka kafa musu ah, kamar da na shaida muku da a wajen 17 na cikin majibirin nan akwai bama muna da kamfa a bama akwai kuma kamfa a gambaru akwai kuma kamfa a banki duk mutane da suka yi tuba kusa da wajejen nan su je wajejen nan su je su yi surrender kuma a wajen tritim namu da suna karkashin yobe state akwai camp a birnin yaji da benishek so inda akwai mutane da suna cikin alagano a jikin talala mai bok nan gefe can da akwai mutane da su suka tuba suna so su yi su sarai da su je wannan wajen kafin nan a jihar yobe a bisa wani can kuma gaba da wani arewa borno akwai kuma kamfa a baga ba na fatori su mutane mu da suna cikin jeji na da suna zai sun tuba suna so su sauran da su muna da wajen ya ka ba na fatar wurin da ya ɗauke su a rike su kuma a mai da su turan kai kamar mai baku kwarin gwiwan ba waɗannan mutanen daman cewa su fito su yi da ne. eh abin da ya sa kasan yanzu mun ba su kashi sosai a cikin jirgin na kuma da ke labarin da muka samu daga wajen su su ne suka ce mana wasu na so su da ya so tun da sun haka suna so su da to muka bude musu kuke jin da ya kamata mutane suna da gaskiya da za su yi tuba su da sun tuba da gaskiya su je wajejen nan su je su saranda to kamar ta za su yi wannan da ne ta za su mika kansu to eh mutum ya daga hannunsa ko ya zo da farin flag farin tuta ya kawo farin tutansa ya daga ya daga hannunsa ba mai harbe shi mun gaya musu su shigo wajen mu za mu dauke su mu kula da su mu ba su magungunan mu ba su abinci mu wanke su sannan mu gani sojan da ya kamata mu ajiye su kuma ya kamata za su zo su zai eh, da bindigan su kayan yakin su za su ya fi mana za su zo da kayan yakin su kayan mutum ya fito da kayan yakin su ya yi zama kenan ya tuba da gaskiyarsa sa da Allah to ran kare kamar wani tabbaci za ku bawa waɗannan mutane idan har cewa sun mika kansu ba abin da za a yi masu yanzu akwai mutane da suka surrender yanzu ba musu koyi ba sun zo sun fito muka rike su muka ba muka musu wanka muka ba su magunguna muka ba su kaya abinci muka ba su kaya sawa su ma su mera shaida wai gashi ba ai magana da aka gaya musu a shana musu kariya sun tuni ya kamata ku kwayan jarida ku je ku wannan labari ku wasa musu sosai ko kamar haka da kuke ko bambance cewa ko kuma ku tantance cewa wannan da gaske yake ya mika kansa a ba zai sake koma wannan harka ba shi da in ya fito daga jeji ya ce shi ya tsuba za mu ɗauke shi ai ya daga bayan mun samu wani labari sai kuma sai musulmi za mu yi da shi gane kuma dai muna bukata su su fito daga cikin jejin nan fito da kayan eh, aikin su zo su yi sauran yawwa yanzu ka samu kasa mu ya faru a cikin bama nan sai suka je suka ci babban a wajen masalaci a cikin bama yanzu kamata kowane bangare kowane mutane da suna da masalaci a bansu ko da church ko da masalaci su tabbata suna da yan mutane su da za su lura da waje da mutane su shiga abin da masalacin su shiga cikin masu kamata akwai mutane ne su zo na waje su duba provided local security ma mutane suna suna abin sallah a cikin masalaci da kuma cikin church haka kowane bangare kowane gefe kowane kawai kowane mutane anguwa okay thank you very much mun gode mun gode kwarai da gaske